واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين idan ana karanta musu ayoyinmu waɗanda aka saukar ga annabinmu sai waɗanda suka kafirce su ce dangane alkur'ani yayin da ya zo musu a hannun manzansu wannan tsafi ne a fili ba wahayi bane daga Allah